Wa al'adun Ali ne wasu haɗin watabi na lambun bai sanin idanun jini, amma ba'adu ba salama alekum wa masallaci kwai tsaro in shaida kan kwai ciki ga ganin da cini kan ƙwayoɗin kan mintaka, daga saka ƙwayoɗin sai kan ɗan huda. abin cabalo ka cewo kunkunan gatin don su kanta iwanar tira su banantawa kan sigare tariku salihi ila rabbil alami kunkuna da zuma cino a ga tamma jibin magano kanya waran kacin dufono kani annab muhammad sallallahu alaihi wasallam a hijira makka kai madina abinda jiri zamba ko da zamba ta cin da wai ta cin jiri zaura in ne kuna nga cin da cin kanta jingawa ba ma kan jingara da barkanta ba ma kan shi ganye bautai biya in shi tunkala alwudu yukaffiru dhunub wa yamhu al ya wala alfaga ni alwudu alwala yukaffiru dhunub aga zunubin biyar tusu kaka bolga wa yamhu na khataya aga hatta bunai mo kan bolga te ani tusu ma'ana alwala da bolga te mata kan sunna ni chawaddin dinda har jina kan ni ga duni zunubai yi tusu Zanuba Kailego did not agree to su. Yawa Muslim, if you look up for Muslim ga an Uthman ibn Affan. Muslim afin look up for Usman ibn Affan ga qala Ali. Mai ji Usman ibn Affan inna Usman ibn Affan ibn Abi al-As ibn Umayya ibn Abd Shams al-Qurashi al-Umawi. koy sancano bani umayya koy mawana ku usman iga ma garan dinda zunnurai ka koyo. zama koyi na in dunya ta kaza adam ga kalkayan dohani imam bai kadu albon kan na annabiyan mai zahin kai ji kaddar usman ibn affan bai wodi ni seni sai se nura hin kakwai ana annabi iza jina o ya hiji a taikasi ina dogon mukulfin wodi mote taikasi annabi ne don di zanta gono no don kare ba hijar nasi abu sahaba ya kan yamma na hadisa bobo fil lakafu na annabi ga zama usman wani wani sahabai bokun da bokana sabon da sahabu foyan kwamana duk sai ni sabon da sahabu foyan hadisai ni sabon da sahabu foyan isabullan da ce cika kace al-sila mai sai daga usman ibn affan da gaba ta ne wani so bai sai alfa ne usman na affan حديث زمبون نويتا تشد إبه ننا سبو عن نبي دا نهن تحديث كي ينات الله أغبو جغو دا يعني عبد الله بن عمر يم دا عبد الله بن عباس يم دا عبد الهريرة يم فلما جاني عثمان بن عفان نو قال عني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا سجد الله سبحانه وتعالى ngano ne man tawadda bonkul kan alwala fa ahsana alwudu'a ana alwala bon yanti daga mane matkina ya marda kharajat khatayahu a wani bai ga fatta min jasadihi ga hatta ta min tahti adfarihi har zunubai masa bai gafarta a wana ce mosai da kan ba mosai cire Bokun kan agwala ni na agwala bogiyanti kan manti cabal cabal yan kan ga matukan bifo na agwala don daidai daidai ko saboda ki ga agwalan da wannan jani a ga boyi ma bai ki ga agwalan da don di yan bo usman abai kai kai nimba wo halima ka tinga sai harin gama alwala ki ce ba matakan annabi ga alwalan da ikata sai alwala hawo aljina ka te ka ba wawo bonana hawo do ana ka ba wawo nyum wato ka na ka ba wawo nyum wato dina yin kambu da wani sabbai sai an sai da tare ya ay kulu kam ko ga te kan ga te gomni wala no isiba kal wala sintin da kan mu mai wodin sabbai se hano kan hana annabi iza wayote kasi kan siga ne zainab annabi ne ibda'ana bima yaminiha wasintin hannu mai yamo da wani kaba mawo wani charo ngaro wodin sabbai se da ko ga alwala no wala janaba nyuma yendo iga babo masintin din kambo mawo jina wata kan ni na kambo mawo yun? wato ni ma kan buwo ga Wani ni min kamba yun nuna wato ni mahaika ni ma yora magu mogu matufa wato ni mazu wato ni maka Wani ni da ce foro na din ba ma ce hinka ka din ba ma ce hinza wato ni maharka ma nyumni wana mundu maga annabi sallallahu alaihi wasallam ine dagi ga mundu ma nyumnan go go hanno ga sintin su kuto ga nodin ka nyukaka harka ba ce mi nyuwa hadi mahanan din wanda kabe hamni bobo iga ba ba fici wato ni bobo ka kan baga nga mo matum kam mari za ne kan maka ni kan ba gwalla ka ajan bogo fa fa dum majara ya cinno dinnate ni ga fo borawo ya di annabi wala sanno haka ane man ahsana wudu'a. bo na agwala bo yandi kharajat khatayahu awala zunuba ga fatta min jasadihi ga hamara hatta takhruja min tahti adfarihi har no bai mafatta ni kaba mai wani ce mai wani ciri rawa muslim ifin lakafin muslim ga harsan an amuru bin abasata as ifin lakafin amuru bin abasata asulami sahaba no kan si gane amuru bin abasa ane qala ane kuntu aite wa ana fil jahiliya ai go jahiliya dine ba wa go jahiliya ama na go chafa tarewa wala ane kuntum da te wa ana fil jahiliya nga go chafa tarewa azunnu anna nasa ala dalalatin ai wo ai tamaha ya go ga gami da ba wa kul go tarewa ko o fa mala da ni ba da bi zo da man kanda nga wo ka jibo ku daga ya umma na walma jaji to ane nga ga tamaha bore go daga ya malu wa annahum laysu ala shay'in nga wo ko ga asabu bore si hay kulbon kan ga te addina wani wa hum ya'buduna al-awthan alhali lokacin da ne wo ga nun gai gona gana fasami'tu bi rajulin bi makkata ai ko alhalo wa ayi da ji ka a kuru ko da yan bɔ alhali mo ngai go to gana kanin ga ma bo fo labari makka yukhbiru akhbaran wala wo ga labari yan labaran da kan gaishe mai mai doya annabi muhammad ba ga fa wala an faqa'atu ala rahilati kale kawo ay kawo hawo mo ba da shi. sabbi a yi kawo على راحلتي أي ونكار حروبه فقدمت عليه أي فنر كويارا أي فنر كوارارا كلي كاعدو فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذل كويدياني مستخفيا النبي قول تود جرعاء عليه قومه aga habbo nga bore ma se koy kasallati ngata o fam sanosi ale fa iza rasulullah kalu koy ne mustafiyan agogatu dama ka mo gabe asira batare gonjena bore ko gatu da wala ngana ne jura au alayhi qawmuhu aga habbo nga bore ma se kasan latin ngata Dokonca bezala. Fata lam taftu anin da mai ka tubu. Babu famana. Zane kan annabi sallallahu alaihi wasallam nga kun gogo ka tubu wala. Ya da ka kan ka kwaya don mu shiga ban bangan dole ka rama tubu. Nga na ne fata lam taftu aini ka tubu musu musu hatta da hattu alaihi bi makka kalai ka ka fo din ko iyalo makka kwarara ai ni ka tuko kalai ka ka tiya kalai to a fa kuntu ila nasi fa kuntu lahu inga ne annabi shi ma anta ni o mainu kan labarin ko gaba ni o mainu qala ana nabiyyu ane ayya annabiyyan man fa kuntu wa ma nabiyyu يلا سيدي ko النبي annabi amma nawa كمان النبي annabi amma قال أرسلني أرسلني الله إن لي تنتو أو فهمنا قلت نقول نعم. وبأي شيء أرسلك إن كنوا تنتو يفونا نا قال إن كنوا يا نسي أرسلني بسلة الأرحام anay don ton da hasan da yini da wuya wa kasril awthan da tuwai ceriyan wa an yuwahhid Allah imun kwan fawanti la yushrab bihi shay'un imasimma ga kasnaitena qultu lahu nga nasi na'am bago fa sa dosi anan kwan ya sai ni o mai no wala ani ga yayi fo mu annabi mu ana sai fo ta annabi wala ngala la ko no ni ga dotto ani ga sai fo no ko ni dotto da ana sai ko ni dotto da hasan da hidi do buyam da to e chiriyam e go ko fo wadi to ma abu abu da abasa ana sai قلت له فمن معك على هذا ayeyo kadi ciwo mayyano goni bande kan camandindani mayyano goni bande kala ane hurmun wa abdun boy kayo kai bande kai ci banya da borci banya da borci qala abu bin abasa ane farfa mana abu bin abasa ne wa ma'ahu ma izin هنالك علي بويكي يمتمند كما قد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نتي أبو بكر وبلال بلال إن أبو بكر نتي بويكي يمتمند كما قد النبي أو فاولا ممن آمن به أبو بكر وبلال أبو بكر يمتمند كما قد النبي فقلت أبو من عبس عدن قليل ha fa kuntu aini inni muttabi'uka ai wai gana ya riga ci man jira wala inni muttabi'uka ai wai gana qala likwai yana sai innaka la tastati'u dhalika yawmaka hada hmm. nizawo wo nishin kai gana kai gana ifo ala tara hali wa halan nas nisidi dai ai alhalo da bori kan yanci mandi wani alhalo kan ka da yi da bi kai yana to ni wani shi kai yana walakin irji ila ahlik so kan ni ce mandi wo ye ni bori ndu ye wo kwarara fa iza sami'ta bi kad zahartu din ma ayi labari kan ai bangai ai gari. fa'atini wato bi maka ayi domin mu kai gara o fam sanda su nan ba bi kai gara in ga bi kai ya gana in ko ya sallallahu alaihi wasallam la sa sin kin ga gana da bin ga alhalu da matakan ga ban da boye kan din ga gana ya alhalu goda abu ya alhalu go tuganti alhalu ga bakaran wannan jami qala ana sai yi makwai ka kwai nan kan diga kwai واتكاد يبنجي تواتل نمكا قال فذهبت إلى أهلي أيي الوارا أيي إلاو أيي إلو إلو أي مولود أي مولود وقدم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة يقول على هذا الوراء كلا النبي مكة أي مدينة وكنت في أهلي أي قول أي ليرا فجعلت أتخبر الأخبار أي كيف سبيك لاباري نعم وكل كان يجي أكم في مكة يمي أي ما هذا النبي وكل كان يجي أكم في مكة كلمة هذا النبي أي ما سبيك لاباري هنقل وأسأل الناس هنا كتب المدينة أي قبول ها وكل كان في المدينة hatta kadima alayya nafarun min ahli yathrib kada jama'a fo yan kaido kaful yasri yathribu ngati madina annabi kama na ma iyali kwai madina a madina ce iga madina ce yathrib amma kan annabi ga na kai madina ngana na mayo da ga madina ko ku famala madina amma yo aslan ngati yathrib yathrib amma kan annabi a hijira ka yi makka madina ngana da madana sai yake ngana ne hatta kadima alayya nafarun min ahli yake kala bore yan kaido kan yasri mu boreino min ahli madinati madina bore fa qultu ma fa'ala hadha ar-rajul wato ni aini sai manna ran fulu ine madina wawo madina bore no o to alboradi kan ninka ya annabiyan man ifo ta har halu alladhi qadima madina kan fu makka ay madina qalu an ilayhi sira'un bore ka cha cha ka ko ga ki so bai ka man dinda ko ko famala an ilayhi sira'un bore ka cha ka ko ga bore ka su ka ko ya ga bore ko so bai ka man dinda wa qad arada qawmuhu qatlahu ibore makabori iba ngai mabi falam yastati'u dhalika iman hinkawi faqadimtu almadina ne kan gaba wani abubuwan abasa a dinga tunkakwai madina wadda hantu alaihi nga fura annabi do ko ko fam sadosi jirai ba fa wani jirai ba in ba san dai ba jiwo ino a taimaka in ba san ku ina annabi don tom jihin zarano abubu na amasarka annabi na sa amaye wata kan gaban gai a makawar matali to jiwai banda annabi hijira ka kai madina wani banda abubu na amasaragana a ne faƙadimtu a ne in ga ka haka fakultu a yi ne يا رسول الله أين وجهك الفقيه نعم فقلت عيني يا رسول الله أين وجهك wato kamar ka ni da ina sai a ta'arifu ni ni gai bai kan ga kai kungiya da kana sai a arifu ni jiwai banda kala na'am to kungiya mai sai kin bai me anta alladhi laqitani bi makkah Matanin ni no qala fa qultu bala ina ce wallahi ai dainu fa qultu ya nabiyallah wa huna annabi wani fahama annabi wani fahama a ga hagwai dinga banda bori borkan borfai jiruwai wani jiruwai cindugu amma aka amma za aka salam annabi ga ana annabi hawan digai bai annabi dinga ga bai ya ga wani lokacin bakari uku na bi don zaka lantin da no lokacin di di gora ce fo ba ha du fo non da bora fai isa be a annabi sallallahu alaihi wasallam a ga wangi sai marku bon zambau hinsa bon zambau wai annabi masa sahabai kun guna a gadi bo filana bo filana siyara ne man filana hamanka man filana amanka guna gazo to yani tabu a nan bai ka wangani marugu kan gaba ka to jama'a kan ka abu ne jama'a baya sai tira mu gosin ki hantun kan yi ba so kai sai amma annabi ko da kai nawa na ba gurguna ne man ka abu malik man abu zar ile iman ka wani jama'a ba wani ahinki bai fa ya ga wani lokacin ka annabi gwanda famai annabi gwanda hakan in sin da ai da wai ko fa fa kuntu bala ai na sai ko kuntu inga na sai ya nabiyallahi ai ko annabiyan ma akhbirni amma amma allamaka Allah ai labaranci ai cawanci ai fahamanci haikan ikkoi ibberan jinta wa ajhaluhu kama yi wai sabai ai ga jahilai akhbirni an salat abu bin abasa a ne ikon ya sai a yi labaran din da jinga kala ikon ya na sai salli salatan subi masu su ba jinga sun ma'afsir an salati din da su su ba jinga su su ba jinga yi banda afsir magayi an salati kafin su jinga yanga ma'ana din da su ba jinga to magayi masu jinga kwai zama lokacin da ban ga lokacin ta da wani rufa wani lokacin kun shi kan visa ba mutum ba gaida ba dalili ni wasu su mai jirgin mutum kan ne ga rafi da rafi da shi na lokacin ai da wani rufa ba a ne salli salatar su masu su mai jirgin sun ma'aksir an salati wato dindinin mun gayi kafin jirgin roga hatta ta tulo a shamsu har wai na hatta har waina ma bangai har waina ma kwai bene hatta tartafi hatta tatula shamsu dini inda na da fassar hatta tartafi a har waina ma kwai bene ko fansar nasi ya ni da inda su suwa jinga ni ga gayino ni si jinga ni ma hangal har wa cikin waina kwai bene ifo se in kwai ya ni awon mulaka sa sai fa'ina kanye ni yi wai na ni, tatulu a ga bange yi na ta wato kan wai na goga fata di ni bai na kaunai shaitani shaitana wani ilihin ka gama rano wai na ga fata wani sheno annabi ne wani na isi ni yi lokacin di wata kan wai na goga fata su su mai di ni a goga ce ai annabi ne shaitani ilihin ka bin dina ga fata ale waɗi na izin lokacojin ya sujudu lahar kuffa to cafalai sujudu ya mono lokacojin ni ga sujudu shaitana sai walwai na sai to lokacojin ni isi ba ni mahimma ka sai dai da cafai ko fam sabrasi ko ko fam mai sabrasi annabi muhammad ale masu subai jinga su dinna susube jigga wato dinima gayi ka fun susu jigga yemoga hal wayna ma koy bene. zama lokacin din kan wayna ga fatta dini Shaitana wani hillihin ka gama na ga fatta lokacin din do shaytana yi chafare ga sujudu imma wayna sai wani ba sujudu shaitana sai isi ba mu wani mazan zanta kisanai da chafare ko ku famsa da sai ale fun mawo ne ba da banka kwai bene salli batinka fa inna salata ne lokacin din kan wai da kwai bene dina a jingawo tun. malaiki ga sai da jingawo din su mahmuratun malaika ga ya hadar ga ka nan goki ga cinkanti tawfa mana ale hatta tastaqilla dhil bihum ale ni sifai niga jinga halwa ti kan ma'ana waina abate ikaina mane agum mane ya ji kayyanci ne to wato da sun ma'afsir abis salat wato da magayi kwai da kafin jin ganga mana wato kan waina kwai bene to lokacin da ni kaga waina din na guna daga sai kuma ne ya jino to watan dimin bonga yi ko da kafin jin gaga fa in fa inna izin lokacin di to su jawo jahannam Lokacin di no ya jahannam funsu daga misali haini wace daga din shari'arci ne wata kan wai na to buwancin ifo kafai buwancin da yin kace da nishan ce matsalo na gaimanta a ga tungudu to annabi ne lokacin din ni gobe jahannama jinanci wato jini masu jinka fa iza abbala alfai wato kan biyo ka wato kuma biyo ka wato kan wai na sun tansi? wai ban ta ne biyo don wai na gobe na agoga kai bisino wala gobe to annabi ne lokacin din ni fo ne min bom gayi kafin fo da jin garda zami fo se lokacin di igu ga jahannama tinan dino ba ku fahimta ba se amma annabi sallallahu alaihi wasallam ne fa iza aqbala al fai'u wa takan biyo sin makasinai kaka wa takan koyi goga bi goga biyote fa salli liman jinga mana alula mina fa inna salata kan jinga wadini mashhudatu malaika ya sai na sai mahduratun malaika ya yi hadar hatta nisifai ni ga jingar hatta tusalli asr haddi ma ana sabu jingar yani da za a lula jingar gobe kalkala a sa da di a lula da ala sau gama amma dai sun ma aksin ni magayi amma dai bo magayi amma a su suba ka koyi zaro gami a daidai da suba jingar ni magayi wal manjani da wai na fata masu bai ka jingar wata gau waina kwai bindi ni magahi ba ma jadna ni wa ta kan waina tarisi kan biyo sun tinkaka ane ni ma jingal malaika ga sai da sai ane ni sai bai ni ga jingal har sa wa mu mato wati kan nasa summa hatta tusalli asr hadd ma sa wa jingal summa afsil ali salati wato dini ni min gon gayi kafin jingal ga alasa jingal ka fanta ko ga fama نصفها حتى تغرب الشمس هل وين مكة فإنها كان وين وين ديني وتكاتشري أغباك كم تغرب أغباك نو بين قرني شيطاني شيطان وليه اللي ينكا غبناك كم وحينئذ لوكتشوجي يسجد لها الكفار لوكتشوجي مسلم تفاهي يسجد أسيح قال كل كريم فقلت مغني يعني، يا نبي الله هي قديا فالوضوء تو أولا دي حدثني عنه أي لا باين متى أولا قال قال إكودياني ما منكم امن الباب كل رجل الباب يقرب وضوءه كان جنجا حاو كان اولا اما ما دي فيتمضمض a ringa mai kugushi wa yastanshiqu ama hawo zunga ni nara wa yastanfiu A hawo ka illa kharajat khataya wajhihi kala amanduma wala zunuba yukul mafatta wa fi agofin lafora a mafatta wa hayashimihi a wana yani ni na fatayira zunubai kul mafatar sun ma'iza gasala wajhahu wato da da mandumanyu kama amara babu da gama cikin ikon yaman illa kharajat khataya yi manduma wana zunubai kul gafarta min atrati yayi niyyatihi a wana ka ba wana charawayin ka kun ga ma'al ma'i kamar da hawaka domin sun mayar sun yanayi ilal mifakai a nan ka kafa in kakwai kan bagon laga illa kharajat hataya yanayi kan mai ini wana zunubin kulga fata min anabilihi kafuna a wana kan mai shiga ma'al ma'i kamar ganda hawa dini sun mawo ne banda yamsahu ra'sahu amma nga bongo tusu wata kana tusu illa kharajat hataya ra'sihi كلا أولا بومو زنوب بفتا من أطراف شعره أولا بوم حمد ولا جرجريا مع الماء كما قال هاودني ثم يغسل قدميه واتودا من شيء إن كانوا إلى الكعبين كوي إن ولا شيء ويجا إلا خرجت خزايا رجلي كلا شيء إن كان ذنوب كل مفتا مفتى نعم. من عنابله مع الماء kamar ganda wana chaisei kamar ganda harodini fa in huwa qama a cikin na wala wace kamar ne yi tunka kai fa salla ni jinga fa hamidallah ni da sabu. wa athna alayhi ni da sabihin kan da kaiga wa majjalahu ni da kaiberandi billadhi huwa lahu ahadun wokan kan in kwaiga hakun da wa faraga qalbahu wa faraga qalbahu lillah nini bina ko nandi ni sifon ko miss call ga ni sifon ko message ga ni sifon ko guru ga e ni sifon ku bofo ga nini ni bina ko nandi din ko hinna se illa sarafa kan dai din jin ga kaban in e, illa e sarafa min khatihati kan ni ba fatta ka ko ni zunubai ga ka hayati yawmin waladatu ummu malihun kutwa ni nyani da hayy amma ga kawo rashi ba ka dai ko kai kai ba wannan ta kofon lashin tan agwala yawo gun dono gon gaba agoto ne mu ga wannan ta ne idi zanan ko ndo wofi daba aka ka jinga alfaga ka jiya mo ya miss gudan ne ifo ifo a isi ba kalwa ta kan ni ka ka ni ma ya dai nigil lakkano yeecino koyo g a n o namo mogono koyo kan namo taka kan j i n i n i g a ɓaka k a ine ko fosi dingoga cingal fatanonigati adinga o ɗinga goga cingal nga n i n g a ɓon yemandinomane serato gon ɗinga goga kay wonga serato mum ɓay wala to irga mamayo amarinda mo hamni a kanu ɗin ta kuba ina yi maka yabo ɗi bai kan dare gagon to a ne don da da ni kan ga yiman dino mane serato ko min ga ku jahanna ko gonga ce aljanna ko gonga ce e ko ko ga ti nga ane dole ka dinga dinga jinga wutin man di matkan ga ba wallahi tabi cano ไม่กัญชาไม่อย่านี่กัญชาแต่ทีมันชาดูบุคุณอาจจะฟ้องฮาลาประกาศกระทรวงฟุ้นดูกันอีทีอีทีอีทีทีข้าฟ้าลิขันาด้จ้ะหลอกจ้องอาคากันยังกัญชาดูบุอีกันดาเซเวรราให้ที่น่าสามหังอะไรฟ้องโน่นที่น่าเซบจิ้นนี่สุภาพนะลักขันคือคนยิงตันนั่นได้ baji kopi da kuni ga na da yanni da ya wani shi ne na san wani no ganan na jodi ni ni masu ba a ne wanga ba wanga chapati a shi ma na jo ide wanga ga ba diga a ne wanga ya dai wannan wata kai kabban ai ne Allahu akbar ko ka kai kabati ya ni monoti a kaka kai Allahu akbar ne doctora sai ta yi koyo ina charge ina party ina dan yani jiora ay wato ni jira ni gada ina da jiora fanda alfaga jingo na kasa alaga kasan katu na hakika te ina ta ba ya da jingo a gaba duka ya kai kaga kai fandi ni kaka ko yanda dinga fadi da jingo ni kaka ga iga ce wasu kage maza amma ni ko na fi da ta alfaga ba ne maleza pɛfo ni goti ni ka ka ana afali la ko ko ina na fila ah to jillo na ana muhammad ale ka yo do ale yi kan ni fagille di man timbe na fi da yi ga di kwanda maka ta to na fi da mun bo yi ka azin da ale ga do de na fi da mun bo ni ma bo yandi ni ba ba sujudu makudu a ce na fi da chawono ina ba ku kuma te na fika amma ko yin kono da ba ni na kula je ga da tunu Allahu akbar mu na mu zabi na mu zabi na mu ne a makan gati wani yan matijin an in ko mu fahimta hadisi hawo ku amma yau ga ba ta koyan ka ifo ta ba ta ma istafa da min hadis ifo ne ga lafani sawa ijina ai kika fahama hadisa ra أن النبي صلى الله عليه وسلم منع غريبا خائفا متخيفا متخفيا متخفيا أن النبي منع غريبا خائفا متخفيا معناه النبي السنت بقى الدين أنو على كي يوم على تبو وريسي والمجادي والمجادي ما عندي zama amur bin abasa ta ne fa iza rasulullahi mustafiyan jura'a wa alayhi kan kare ka kan kun ya ga abu ga tuku a han gomin ga boye wannan jari ya ga ce addina sun tun da yau tare mantin makka hinne mantar da ne, nan kunno addina yau tare na sun tun ya bi wannan jari boye kai yankan da suna illa bai wara'i di wani wani di Wani jani in kan iniwo itani ga ihabi ga hunkun bine hunkun kan ne daga tari sunna ga zaka kai ne no gare wallahi babu daga tari wala su ci don ci ko bane haike da fa na fa hadisa wo ga hadisa ga binan dika koyi hasan da hidi dogoya zama amru bin abasa kaka in koyi dialo ane ilfo min koyi don da wala عليه بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به فلا عليه إلى الله حسن به ندوبيا يعني ما حديث عن التوندي حسن به ندوبيا ده إن كوي فوانديا يعني ما حديث عن التوندي كم إن كوي سبحانه وتعالى عليما نفوانديا أما هاي كلام حديث عن التوندي مشروعية الصلاة في كل وقت إلا الأوقات النهي أنا حالي لوكت كل بوم جنگا كان لوكت كان السلام تايين دا ديما جنگا ما لوكت يسي لوكت لوكت جنانا جوفو سوسوبا يجنگا يمبندا واتكا وينا يوفا تولا جنانا دا يفوق ويني đó, mình da dawa ta kan waina ka rube ni a kai be ni a mantansi ala da na kuyi zata ga tiko da wai a rasar jirgin yamman dawa ta kan waina cirai a gaba ka ka ya da daɗi lokacin wo banda lokacin kundi da hinka na thì nước gần wo mà yin zawo thì nước gần inin nước min kuka ibu ku kai fiji dai mauki ga gana garo wa an si boy de ba ko ko fam sanas misali ni na nagun e ko ko bati bon kasan no five ni da jinga kana si-si sisi no boy hai lokacin yi dinga su so ba zaman ni na nagun to lokacin wo manti dinga lokacin amma ni wani yinda ga wo ni wo ni sima tuka ne manti dinga lokacin wani ni ga dinga o ko fama da. to ya de mono e ko ya sallallahu alaihi wasallam hadisi awara ana susuba da alula da alasawo da almaro kula ne lokacin ci birsi wannan jana agoyera haye kan yan hadisa ga tawalli fatul isbatul wudu hadisa a ga tawalli go ma'awala go yandi a wani bagacara zama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan cele matakan dinna alwala go yandi ni kan bai zai zunubo ga funera ni ce zai zunubo ga funera wata kan di jingan dini na anniya bon yaddi matana ga te dise ni ga ka do mare hun kunno ni ka in jawo sanni kwara baga cara kan gono ga tafadulul khushu fi salat hadisa ga ni ko ne iga ba bomma bontu ni mahambo en koy fi salati ni jingan wa wannan jaji kama in ba ya sallallahu alaihi wasallama alaihi wati burkan da agwala gaban fa in huwa qama fa salla wati kan mitun da jingam fa hamida allah ne da kai sabu wa athna alayhi ne da sabihin kan da kai ga wa hu ne da kai beran ni billabi huwa lahu ahlun da haka ri kai ga ne ninini wa faraga qalbahu nini bina ko nan di bokun no sara ka da kai kan da jingam إن سبحانه وتعالى عجل ذنوب كل يا خلسي أن يكون تسلسي مليهم كل لكاري إن كم دور كفاهم يتبع إن كفاهم يسين كتا لباك سيدوك تومان ما أنا يوم يسين كتا شو يسين كتا ngate akwahaalatu nisfu liman wala jani ani alfagani akwahaalatu hananiya nisfu liman ciman diyan farsi minu fintiman ɗiyan farsi minu ɗanga ɗanga ciman ɗiyan ina farsi minin kano to hanan yawon da tafa ɓago famana a ƙwaharatu nisful iman ɓago famai sando se wanda kada ke ga wandai ai shi kama warsi wanda kada ke ga روى مسلم في لكف مسلم ده عن ابي مالك الاشعري في لكف ابو مالك الأشعري صحابة كان سيدني أبو مالك الأشعري يفل كفنو أبو مالك الأشعري دا قال عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إركويت يا سجد حملة مبارا براغاني الطهور حنانيا شطر الإيمان شمن يوم قيس منه أقف فعلا الطهور حنانيا شرط الإيمان ciman diyan farsi mino ifan wala ki chawdi ak chawdi ka mi za sala tay ba hanabiya islam ne sala zibi wala jani nga ta wato ni al fage ci bai kan da zibi da jan ka dumanya asugo ku zero asugo sezugo ka de ku zero mo a abahu shatru iman hananiya ciman diyan farsi mino annabi muhammad ale walhamdulillah goma ne alhamdulillah sabi bara in kwaise nga ce alhamdulillah goma ne alhamdulillah walhamdulillah ci yawo sam ya kulli zan a gaban ne su joto nan da kayan ruhani alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah aciyewo agoban diyewo tamla ulmizan aga ne si jo tonandi Wasu subhanallahi walhamdulillah gomma ne subhanallahi ikon ya hanan walhamdulillahi sabi bawa irkon sai tamla ali iga tonandi an tamlau wala ga tonan ni ma bai na samawati wal ardi haikan gobe na da ganda gana kudu a safarada tonan ti bago famara bo mane subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah to a baya mu a tina a ga tonan di haikan gobe na da ganda game kayan ruhani wanda nan ga gani wata ni suka yi ra a wasan shi kayan ruhani bago famara annabi muhammad a yawan salatu nuru jingaku mantikala annura jinga allura ikon shagunan wakan da jinga a duba jinga ya a ga ta ikon yi nasi za mu biya na daga jiman duma da dara wannan jana kun kun ki a silaman da ta fardi kai canjan ga gaba yi bayan kawai isi bayan ka ikon annabi an da ikon kai zai da amma ifo ta fayan ka allura ta fayan ka wannan jana wani sai a salatu nuru jinga goma tikala na yayan nuru wasadakatu burhanun sagare mantika na hujja no nisi kan gindan aljanna burhan bago famala wasabo diya'u surimo narayanno nogon diya'u ni yukula falla bago famala wasadakatu burhan sagare mantika na hujja burhan kul hatu wa katawar hujja to sannan hujja noni sai kan gidan aljanna ko ba sa dosi wasaburu diyamu suyi momantikala na rayannu wal qur'anu hujjatun laka aw alayka qur'ana wo kan go gadi hujja noni sai kan gidan aljanna aw alayka wal hujja noni mo kan gidan jahannam e ko mi wawo hujja noni sai kan din gana dini na ha bai kada ni mate ma ne ko ana rana ji ko ba fa wala din man te mo ma ne ko ana min ha min ha da ko ana adam ya atikum nazirun qalu bala jabina qur'an hujjatun laka aw alayka qur'an hujjatun ni sai kan ginda aljanna aw alayka wal hujjatun ni bon kan ginda da jigin ko bi wa wani annabi ne kullun nasi wa akulu ya gudu iga biyar su su bai dan biya abubuwan kun ga biya fa ba'i'un nafsan fundi foyan gingai wa nera fa mutiquha fundi foyan gingai wa fansa aw mubiquha fundi foyan wani gingai wa halaci ma'ana kullun nas bokun su su bai yabudu a gabiya susu wo ke kultun hune hune wala jani in biya wani man biya in ka habu wani man ka habu fa mu ti ko ha o fo susu wo ka almaru wa haram gara si ikanda se jile wani ikanda se saitare jile ikanda se no wani fa mu ti ko ha ale wallahi wai shi hinai ma ila da haram ne ne ko fasara hafun da jona famubiquha bovoma ndamumono eh wakati gochete wakati wakati eh shuko mvudi kwa nyingi makati famubiquha aninga bo harachi wa bova sanasi bova hadisa sana maana susu bai kan biya katun kun bofo gingai bo harachi bofo mo gingai bo fansa da me wo galu ni ah quando nasu alula to bo rai go ka kajin ga ni go go goi ni go to ka bu ni ma ba ayya ala sala mano wada ni ji ba la ma awala ma ka kajin ga ni mo fasa ni mo mo fasa a wa kai go ka kali jin ga kaban kosta mai mandara ka la sa hoto wato ni ni tun ka ka la sa hoto jin ga yo banda dika ko mo bi ko hadin mo hada chinoya ogo famsan no sai dukkan yadda muka haddace ai kullu insan annabi ya kun yas'a li nafsihi ana kullu wansi fa minhum man yabi'u halillahi bi ta'atihi wa yadin kun dai ne da e ko se ku ha agi ga kun fansaka wa da kan yanga shaytana gana idan gai ko halacci dukkan yadda kun haddace ya daga wanda ya gince a ga tabin Gwamnan gon halacci din mono lokaci ci ke gon har na sanni ka funi foga ka funu meriga hadisa wo haikai inda na fa wani hadisa ga ma yi suka fada min alhadis haiki gaba hadisa wo ga ti fadlul wudu ago agwala wani bagacara agwala a wani bagacara agwala ban da bagacara bala sun da bagacara to ya nin no wani ಹದಿಸಾಗಿಚ್ಚವಂತಿ ಅವನವನ ಹದಿಗ ಹದಿಸಾಗಿಚ್ಚವಂತಿಕ annabi sannin lokacin sababu kimbon halacci din lokacin sababu mu kan ganin da mahallar su kafin dandiga kai na kuci in kwai tala in ma ba in kwai da in wani hancin rai in kwai da kuriya fandai in kwai subhanahu wa ta'ala a lokacin yi da wakoyo in kwai bati inda wa kulce wasu ba na kallahun magana insha Allah la ilaha illa ta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh